Bismillahir Rahmanir Rahim. A rubuce take kaddara ta kashi na talatin. To mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna a rubuce take kaddara ta. Littafin marubuciya Safiya Huguma. Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda. Cikin bakunta ta dan motsa kaɗan ta gyara zaman ta gami da haɗe jikinta waje ɗaya kamar yadda Ummu ta koya mata. duk sanda wani baƙo ya shigo sassansu ko da kuwa cikin mazan gidan ne ya yanta 'ya'yan kawunanta sannu da zuwa ita ma ta faɗa kamar yadda su mimi suka faɗa. Ba wani sakin jiki da alamun sanayya a tattare da ita. Yanayin da ya yi wa Hafsat daɗi kwarai ta kuma sake sanya idanu a tsakaninsu, tana kuma karantar yadda kowannen su ke nuna bakunta ga ɗan uwansa. Sannin kikin wani lafiya? Lafiya lau ta amsa masa idanunta na a ƙasa yayin da nasa hankalin yake kan su mimi sai ya miƙe da su yana ɓare ma nawara chocolate ɗin da ya shigo musu da ita a nan ne muka tsaya ku biyo mu domin jin ci gaban wannan labari babu wani abu ko ya yi tambayar a wannan karin yana watsa idanunsa a kanta ta girgiza kai da sauri masha Allah ya faɗa yana kama hannun yara a sannan Hafsat ta miƙe fuskar ta fal murmushi amarya ke dinga sakin jiki mana ji. ba haka ya kamata ki marabci angon naki ba sakato widad ɗin ta tana jin nauyin maganar hafsat ɗin zancen kuma yana mata girma ina zuwa bari na je ki shirya za mu ci abincin dare tare kin ji ko hafsat ɗin ta faɗa tana danne dariya yadda widad ɗin ta yi wuri wuri ya yi mata daɗi bata amsa mata ba har ta fice san bata san yana tsaye a wajen ba sai ta zo giftawa tana sauri don ta cin masa sai ji ta yi an damƙo hannunta ya kuma jawo ta zuwa gabansa hannayensa ya sanya ya zage bayanta da su suka tsaya dab da juna suna wa juna kallon cikin idanu ita ta fara janye idanunta sabida bata fiye jura kallonsa ba akwai wani irin kwarjini mai yawa cikin idanunsa shi kuwa ci gaba ya yi da ta irin wannan kallon yana tada masa filin sosai a kanta yana kuma karantar abubuwa masu yawa da ke kwance a zuciyarta ta cikin idanun nata sai dai ya fuskanci ta koyi ɗabi'ar kaucewa idanun nasa ɗin ɗan ta tsayuwarsa ya yi ya sake matso ta kusa da jikinsa duk da cewa ba irin wannan yanayin da sin ɗin yake son samu daga jikinta ba zai so a ce tana fidda kalan launin ƙamshin ɗaya daga cikin turarurrukan da ya fi so yake kuma siya ya ajiye mata komai tsadar su. Wai kin daina kishi na ne? Ya faɗa da wata irin cool voice. Ita kaɗai ta san abin da ya saukar mata a zuciya. Inda ya san yadda take jin zuciyarta. A duk sanda yake magana kawai da wata macen. Da wala Allah har ya mutu ba zai sake kallon kowace ɗiya mace ba baya ga mahaifiyarsa. To amaryar taka ce na ga bata iya komai ba. Kai ma kuma baka iya renon da aka kawo maka ba. Yadda ta yi magana ya ɗan sansano sautin kishi a ciki duk da ya so jurewa amma sai da murmushi ya subuce masa sai ya sake ta kamar yadda take ta kiciniyar kwacewa daga hannunsa ya san za ta ce masa kada yara su gansu tun daga ki ba sai ki taya ni rainan ba baki ta taɓe saboda ni ka auro wa ita yanzu ma magana ta ta yanke sanda ta fuskanci gangancin da take shirin aikatawa sai ta waske yanzu ma tausayinta nake ji an aura mata tsoho ta ƙarasa faɗa tana yin gaba taku uku ya cin mata sannan ya bata amsa tsohon ashe ya yi kasuwa tun da har ya samo ƙaramar yarinya ko cikin zuciyarta sai ta ji kamar magana ya gaya mata don haka ta ja bakinta ta tsuke bata sake saka baki akan maganar ba gudun kada ta tafka shirme tana samu tana tsallakewa da kyar. yana shiryawa yana mata magana cikin hikima akan ya kamata ta gyara ɗakin yaran da ma nata ɗakin da kyau baki ta tura shi komai kokarin ka me yasa sai ya ci ka gyara sai ya yi challenging naka duk ba hidimar dafa masa abinci ke cinye mata lokaci ba ita sai ta ji har ta kagu ya koma kaduna ta yadda za ta samu ta miƙe kafarta da kyau tana gama sallar isha'i ta shiga wanka saboda tuna alkawarin da ta ɗaukar wa anti-dina da ta fito ta shirya cikin kayan bacci kai tsaye wasu riga da wando ne kalan pink da suke ta burge ta cikin kayan lefenta da allah allah take ta saka su tana gamawa ta mai da hijab ɗinta ta bi lafiyar gado tana hamma yau ma a nan ɗakin za ta kwanta tare da latifa idan suka kwana tare sai ta ta jin kamar ummu daidai san take rufe bakinta saboda doguwar hammar bacci da take ta saki latifa ta turo kofar ɗakin shigowarta kenan bayan ta mai da kwanukan da suka ci abinci ɗaki a'a me zan gani yau ma ta faɗa tana kama baki sai wida ɗinta ta wayoyo tana dubanta me nayi ke da zaki wuce ki tafi ɗakin mijinki ɗakin miji kuma umma latifa kamar wata 'yar iska ta yi magana tana mai da kanta saman filo ta ɗora da cewa yanzu da kanki kike cewa ma na je ɗakin wani dariya ta so kwacewa latifan lallai da gasken gaske wauta da ƙuruciya sun yi wa widad ɗin yawa sai ta ƙara so gefen gadon ta zauna tana ƙoƙarin fahimtar da ita sam widad ɗin ta gaza kai hankalinta kan abin da take nufi sai ma tubure mata da ta yi kan babu inda za ta daidai lokacin da hafsat ta zo kiranta ta zo su ci abinci nan ma ta ce ta ƙoshi ba za ta ba ran hafsat ɗin ya mata daɗi amma duk da haka a gaban latifa da shi kansa abbas ɗin sai ta nuna bata so hakan ba rabu da ita yi sabin ɗina ya faɗa kansa tsaye sanda yake ɗan ɗiban abincin kaɗan kaɗan yana bai wa nawara a baki wadda ta ɗare ɗare saman cinyarsa sai ta soma zuba masa abincin amma bata rabu da zancen ba don lalle ta nuna masa ita ba a son ranta ba har sai da ya ce za ki min shiru madam ko sai na saka gwam ɗin na rufe miki bakin ya faɗa yana jifanta da hararar wasa kai baka san na fi ka farin ciki da haka ba ta faɗa cikin ranta amma a zahiri bakin nata ta rufe bata sake tashin zancen ba sannan a hankali kwanaki suka fara tafiya widad a cikin gidan har a sannan tana matsayin baƙuwa baƙuwar da ke ganin kulawa da damuwa daga idanun hafsat har ma take ganin matukar kirkinta fiye da na ja'afar yadda simimi ke kiranta da momi haka ita ma take kiranta da shi tana mata kallon da take yi wa anti madina ne tana kallon ta a matsayin uwa ko wata babbar yayarta gefe guda kuma sabo ne ya shiga tsakaninsu da simimi da nawara musamman mimin a nan sassanta suke kusan yini idan ka samu widad ɗin da simimi za ka yi tunanin yaya ce da ƙannanta kusan koyaushe suna tare sosai suke ɗebe mata kewa Idan lokacin da za su shiga kicin ya yi, ita da Latifa za su shiga tare, to amma kusan fiye da rabin hankalinta yana kan yaran, don haka ba wani abin arziki take tsayuwa ta koya ba. Ta ɓangaren Abbas shi ma tana masa kallo ɗaya ne, matsayin Onkul musin take kallonsa, sai dai wani bangare na zuciyarta haka kawai yake cika da tsoronsa. ta kasa sakewa da shi kwata-kwata babu fashi a kullum zai shigo da safe ya ji ba su da matsala ya sake dawowa da daddare ya tabbatar komai lafiya zaman cin abinci da su kuwa ko sau ɗaya bata taɓa yarda ta zauna ɗin ba haka yana yi wa hafsat daɗi matuƙa yadda yarinyar ta tattare kanta waje ɗaya take kuma ɗari-ɗari da komai nasa wannan shi ke haska mata lallai komai zai tafi mata a sauƙi to haka nan duk yadda latifa za ta lallaɓa ta ta je sashensa ko na awa ɗaya ne sai ta dawo ta ƙi sai ta mata kamar bata ji ba ta kwanta ta hau barcinta tare suke kwana da latifa ɗin a ɗaki ɗaya gado ɗaya wannan ya ɗebe mata kewar ummu kwarai da gaske a nutsa cikin takunan nashi da ke nuna zallar karsashi da lafiya da tsayayyar ƙirar jikin da yake da shi yake takowa zuwa harabar gidan kunnensa makale da waya yana amsa kira hannunsa ɗaya rike da kiɗin motarsa ya yake cikin wani yadin kufta mai kyau da ɗaukar ido an yi masa aikin hannu mai tsadar gaske sosai kayan suka zauna masa a Abbas ɗin ba daga baya ba wajen iya saka manyan kaya. Kowace shiga ɗaukansa take yi, sai ka gaza tantance waɗanne kaya ne suka fi masa kyau. A hankali ya zare waya daga kunnen nasa yana katse kiran. Hankalinsa yana kaiwa kansu, suna daga gefen farfajiyar gidan. Mimi ce da widad Widat ɗin na daga zaune gefen wata tukunyar fulawa sanye take da wata doguwar riga mai santsi mai dogon hannu. Tana haɗe da hula daga bayanta. bata saka hular ba ta dai sake ta lallausan gashinta mai santsi da tsawo yana matse cikin ƙaramin band jelar ta buya ta bayanta fararen kafafunta na blue ɗin slippers kolo ɗin da ke matukar fidda hasken fatarta mi ke ɗan garo mata ball. ita ma tana daga zaunen ta ɗan sanya ƙafarta ta maida mata yau ɗin tunda ta tashi ba ta da wani cikakken kuzari shi ya sa ta cewa latifa ba za ta shiga kicin kallon girkin yamma ba ita bata matsa mata ba tabarta suka fito da mimi din wadda hafsat ta tafi unguwa ita da nawara tabarta a nan don kememe ta ƙibinta ba kasafai ta fiye damuwa da bin hafsa din unguwa ba ta fi son zama da widat idanunsa ya janye daga kanta ya nufi parking space yana hango su har sannan ta cikin miro din shi shi kansa a yau sai ya ga babu wannan kuzari da kazar-kazar ɗin da ya santa da shi idanunsa ya kuma ɗaukewa yana rufe motar ya tayar da ita ya fice daga gidan a hankali a nutse yake tukinsa kamar kullum yana tafiya yana lura da abubuwan da ke faruwa saman hanya gidan hajiya ya nufa kai tsaye don dama a yau din can ya niyyar zuwa sai dare kuma ya tsara zai fita daga unguwar a hanya ya tsaya ya siya ma hajiya abubuwa da ya san tana sha'awa kamar yadda ya saba sannan ya wuce mintuna kalilan ya iso unguwar tasu tun daga farkon layinsu matasan da suka ankara da shigowar tasa suka biyo bayansa mutum ne shi mai matukar kirki tausayi da kuma taimako wannan ya sanya masa farin jini sosai ga al'ummar unguwar kamar koyaushe bai shiga gida ba sai da ya gama sallamar su a bakin kofar ɗakin hajiya ya duka ya cire black cover da ke kafarsa mai matukar tsada da kyau sannan ya yaye kyawawan labulayen falon dattijuwar bakinsa ɗauke da sallama su bi suka amsa sallamar hajiyarsa da kuma yayarsa yaya bara'atu fuskar hajiyar kwance da fara'a ta yi magana tun ɗazu aka ce min kana ƙofar gida a raina na ce ƙila jama'a ne suka riƙe ka yana ƙoƙarin zama a gabanta saman kafe da ce su ne hajiya da ƙyar na ƙwato ya ƙarasa maganar ya ƙarasa maganar tsadaddan murmushinsa kwance saman fuskarsa yana duban mahaifiyar tasa sai ta jinjina kai masha Allah mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane Allah ya ƙara tsare mana ku a duk inda kuke amin ya hayu ya ƙayyum ya amsa yaya bara'atu tana taya shi sai da suka fara gaisawa da hajiya sannan ya gaida yayar tashi yana tambayar ta mai gidanta sannan suka shiga hira kafin hajiyar ta kira mu munira ta kawo masa ruwa da lemu a ƙoshe nake hajiya alhamdulillah sai dai kafin na wuce to shikenan munira jeki tsayuwa ta yi ta gaida shi cikin girmamawa sannan ta koma kicin ta ci gaba da aikinta na ce sai yaushe za ku koma kaduna ne angon ko cin amarci ne bai kare ba yaya bara'atu ta faɗa tana gyara zamanta sosai cikin lallausar royal cheers ɗin hajiyar ƙaramin murmushi ya subuce masa banda yaya bara'atu babu wanda za su yi irin wannan magana da shi jibi nake saka ran wucewa hutun da suka bani ya ƙare sun kyauta ma ai duka duka yaushe ka koma kaduna ma Allah ya sanya albarka sun kyautata maka kam sun kyautata maka kam sosai hajiya ya furta yana gyaɗa kansa tafiya dai ta kama hafsat zuwa yanzu tunda dai ai ba za su tattare gaba ɗayansu su zauna a nan kai kana can ba anti bara, ati ta sake faɗi tana dubansa duk da ba ta da tabbacin samun cikakkiyar amsa daga gare shi ta sani ba kasafai ya fiye son hirarraki irin waɗannan ba kamar hajiyan ta fuskanci ba shi da niyyar yin magana ɗin sai ta yi amfani da wannan damar ta isar da saƙon da take ta son isar masa ɗin. Hafsat ai dama Bauchi ta zaɓa. Widad ita ce abokiyar tafiya Kaduna. Ita ta riga ta yanke wa kanta hukunci, ba na jin kuma za ta janye. Tsaf ya gama karantar haƙon hajiya. Sai dai can ƙasa ran shi yana tunanin yadda zai ɗauki rigimammiyar yarinyar da ba ta da maraba da su har zuwa wata uwa duniya da sunan matarsa. Amma hajiya sai nake ga ba za ta ji daɗi ba. Daga zuwan wata sai a tafi da ita ita kuma tana zaune a'a to da waye ya mata ita ta yanke wa kanta wannan hukuncin ta kuma ba da zaɓin ya samo mai zama da shi me ya laifi yanzu duka a cikin wannan lamarin shiru bara'atu ta yi sai ta ɗan jinjina kanta Allah ya sawaƙe shigowar fanteka ya tashe shi ya miƙe yana zuba hannayensa aljihun wandonsa bar na ɗan je baya na dawo Allah ya kiyaye sai ka dawo hajiya ta faɗa kanta tsaye tashin da ya yi mata don ba ta son wata magana sam a gaban Fanteka tunda ta karanci inda ta sanya gaba. Ba haka Fanteka ta so ba, amma sai ta raka shi da yaƙe tare da addu'ar dawowa lafiya. Sanda ya dawo gidan babu kowa sai hajiyan tashi, nan yayi yi zamansa bayan ya fito daga sallar isha'i yana cin abinci tana ƙara masa sana hirar su Ni dai don Allah zan roki alfarma guda ɗaya a wajenka Abbas, ta yi zancen tana ajiyar dan bol din da ta kara masa miya sai ya tattara mata hankalinsa gaba ɗaya har yana ajiye spoon din hannunsa hajiya ba dai alfarma ba sai dai umarni ko ko alfarma kuma umarni ni dai buri na ka cika don allah ka kula da yarinyar nan kamar yadda zaka kula da hadiya da kuka fito ciki ɗaya kai ya jinjina can ƙasar ransa yana jinjina tarin ƙaunar da hajiya ke ma yarinya na ɗaukar miki alkawari hajiya to Allah ya taimake ka ya ci gaba da dafawa al'amuranka. Amin ya Rahim. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana sai ta bi shi da murmushi kawai kafin ta amsa masa da amin yau ɗin sassan widad ɗin ya fara isa sai dai latifa na buɗe masa ƙofa ta ja baya cikin girmamawa har ya sanya kansa ya dakata kuna lafiya ba ku buƙatar komai ya tambaya kai ta girgiza tana tsananin yabawa da irin kulawar da yake nunawa akan widad ɗin lafiya ƙalo alhamdulillah babu komai ita fa ya tambaye ta kai tsaye ta yi bacci tun ɗazu lafiya dai ko ya tambaye ta yana ɗan ritsa ta da ido kusan bai taba zuwa ya same ta tana bacci ba ya fi samun ta a ɗaki da ta ganci za ta fara tattara jiki waje ɗaya ta kuma sanya wa bakin ta kwaɗo da linzami har sai ya gama zaman sa na mintuna biyu zuwa uku sannan ya fito eh ba ta dan jin daɗin jikinta ne wai subhanallah amma me yasa ba a kira ni an kai ta asibiti ba ba zazzabi ko ciwon kai ba ne kawai ba ta da kuzari ne kamar yadda ta saba sai ya ɗan kaɗa kai kaɗan allah ya sauke. Um, prince ko da akwai wani damuwa a kira ni ko a wayar ta ne insha Allah ta faɗa cikin girmamawa cikin ranta tana yaba kulawa da sanin darajar ɗan adam irin nasa sanda ya shiga falon hafsat a zaune ya same ta yaran na kwance a wajen saman kafet kowa ɗaiɗai ita saman kafet ɗin take a zaune hannun ta riƙe da waya plate ɗin abinci ne da abincin da suka ci suka zuzzubar kaca-kaca saman kanta ba dan kwali gashinta da ke samun karancin kulawa kwarai da gaske daura a kyauro idansa ya ɗauke daga kanta yana sawa wajen yaransa sai ta janye kafafunta tana masa sane da zuwa ƙasa ƙasa ya amsa mata yana ɗauke yaran daga ƙasa ya nufi ɗakinsa da su a hargitse ya samu ɗakin kamar koyaushe sai a gadon nan ware ya fara ajiye su ya karkaɗa gadon mimi ya maida su kai sannan ya gyara wa nawara nata gadon ita ma ya maida ta kai bayan ya duba cupboard ɗinsu ya canza musu wankakken zanen gado ya tattare karikicen kayan wasansu da ke tsakiyar ɗakin ya killace a durowa ɗinsu ya haɗe kayan wankinsu a laundry basket yana gab da kammala mopin na ɗakin ta turo ƙofar ta shigo zuwa yanzu ɗaurin ɗan kwalin ture ka gatsiya ne a kanta ɗinkin atamfa ce doguwar riga da ta buɗe sosai daga ƙasa sai dai idan ka kalli kayan sosai a jikinta za ka san ta ɗan sha jiki ya daga shigowarka kuma dai ta faɗa tana jin wani iri a ranta shi ya fiye kalkale-kalkale banda hakan bata ga wani shahararren datti da ɗakin yayi wanda zai hana mutum yin bacci ba ta ga ko ɗazun kafin ta fita sai ta tattare kayan wankin gefe ɗaya amma shi bai magani ba idanu ya aza mata kafin ya janye ya ci gaba da ƙarasa goge wajen sai jikinta ya ɗan mata sanyi daga kalar kallon da ya mata don haka ta saki kofar tana ƙarasowa ciki kafin da ƙaraso ya gama ya ajiye mopping stick ɗin sannan ya goge hannayensa da tuni ya naɗe hannun rigar zuwa sama yana kallonta ya dai aza mata kallon mayatattun idanun nan nasa duk sai ta ji nauyinsu ya sake kama ta don haka ta daburce gaba ɗaya samu guri ki zauna ya ba ta umarni kai tsaye sai ta ɗan ja tunga gabanta yana faɗuwa ba ta ƙaunar faɗansa gaba ɗaya yanzu nan zai sanya ka ka rasa abin faɗi bayan ta san ba ta da kalar kowace hujja da za ta kare kanta da ita dole ta samu gefen gadon wara ta zauna ɗaya daga cikin kujerun da ke haɗe da teburin karatunsu ya jawo ya aji dab da ita ya zauna a kai shiru ya ratsa ɗakin tana ta kasa kunne ta ji me zai ce da ita yayin da shi kuma bai furta komai ba sai kallo da ya ritsa ta da shi kallon da ke sake sanya ta jin cewa da gaske ita ɗin mai laifi ce hafsat ya kira sunanta kai tsaye abu ne mawuyaci ka ji ya kira ɗan na'am ta amsa masa ba tare da ta iya kallon kwayar idansa ba ki gaya min me kike nema kika rasa a gidan nan wani nauyi ne nawa da bana sauke miki motsawa ta yi kamar wadda ke zaune saman wuta kasa ba shi amsa ta yi har ya gaji da jiranta sai ya sauke hannayensa ƙasa ya dafe kujerar da yake kai yana ci gaba da kallonta a iya sani na babu wani abu da ya saura wanda bana miki shi ci sha sutura kuɗin kashewa hatta da laita da za a kunna gas a gidan nan alhamdulillah ba na bari ko ne yarda ki siya me kika rasa hafsat amma kin kasa tsaye da hankalinki ki tsaftace gidanki ki kula da yaranki ki sauke haƙƙinki da ke kanki za ki iya tuna when last da kika kawo kanki gare ni ya jefa mata tambayar mafi girma da take tsoron ya yi mata ita don allah kada ka kawo wannan zancen ka san dai ina iya bakin ƙoƙari na ai wani muskilin murmushi ya saki yes i'm listening to you da ƙyar ta tattaro dukkan jarumta da ƙwarin gwiwarta duk da cikin ranta har yanzu ba ta jin kanta a matsayin mai laifi ina fa kwatantawa ina ƙoƙari diya aikin gida fa is not easy at all sauƙin ma a ce ina da 'yar aiki amma yanzu fa komai ni ke yin abina ga yara ga makarantar mimi dole wani abun fa sai ana haƙuri ta faɗa tana ɗan tsuke girarta fuskar ta ƙasa-ƙasa ita ala dole ba ta jin daɗin gyaran da yake son mata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 Kar karki kasa a gwiwa wajen tuntuɓar kamfanin Mirabi Habs kayan mata. Sannan muna iya aika magungunanmu ko'ina a faɗin duniya. Sannan magungunanmu ba a samun su a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samun magani na Ga mutanen Najeriya za su iya kiran wannan nombar ko su same mu akan WhatsApp 070 68 55 8096.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.